بأدله القائل وقوله الحق لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين والصلاة والسلام على رسول الله الأمين وعلى آله وأصحابه ومن تمسك بسنته أو اقتدى بهديه إلى من جزاء amma ba a dufa salama alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu yau muna da 28 ne ga watan jumada al'awwal hijira ta babba dan babba farin jaka da annabinmu annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa da 1444 wanda idai da biyu ga watan 12 shekara 2000 da ashirin da biyu daga wannan masallaci na khalid bin walid inda muke gabatar da darasi cikin littafin manzilatin nabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wa fadluhu wa hukukuhu, ala ummatihi ma'ana matsayin annaba a wajen Allah da falalarsa da kuma haƙoƙin da yake da shi akan ainihin wato al'ummarsa wannan shine majalisi na bakwai wanda suke da littafi a hannunsu za su iya dubawa za su ga shafi na ainihin wato a sha bakwai malin ya ce alfasulun rabi fasali na hudu ba'adu kasa'isa rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wasallam wasu daga cikin keɓantattun darajoji wanda annabi ya keɓanta da sufil akira a gobe lahira Allah madaukakin sarki ya faɗa wa annabi dama ya ce wa inna lana lal akhirata wal ula duniyar da lahirar dama ta mu ce in ji Allah subhanahu wa ta'ala to wasu daga ciki malam zai kawo ba duka ba na farko shine awwalu man tashaqqu anhu al-ard yawm al shine farkon wanda ƙasa za ta fara buɗewa ya fito daga cikinta wa huwa wani shafi'in ne farkon wanda zai fara yin ceto wa wani mushaffa'in kuma shine farkon wanda za a bara ba ceton gobe alkiyama sallallahu alaihi wasallam alkiyama rana ce da Allah madaukakin sarki ya zamanto ba ma ceto ban magana ma baka isa ka in ba a baka dama an ce ka yi magana ba yau mai umar ruhu والملائكة صفا لا يتكلمون إلا من أذن له rahmanu. ko magana baka isa kai ba sai an baka dama an ce ka yi magana shi yasa Allah da yake cewa yas'alunaka anil jibali suna tambayar ka dangane da duwatsun duniya sai yace fa qul yansifuha rabbi nasfa ka ubangiji na zai sai su shekewa fa yadaruha qa'a Allah zai bar ƙasa ta koma safsafa wani irin fako mai santsi la tara fiha iwajal wala amta ba za ka ga tudu ba ko gangare yadda ka ga tayar din masallacin nan duk wani gini da aka yi a duniya ta ko lokacin da ginin ya isuya rigingimun da aka yi ta yi a kan fili da ƙasa da gine-ginenta Allah ya rubuta duniyar ya tashi kowa an mata lebur ɗaya shine la tara fiha iwajen, wala amta yawma idin yattabi'una da'iya la'i iwajala ranar da Allah zai sa a kira a ce ana so mutane su tattaru gaban Allah kuma ba wanda yake kaucewa kira la iwajala Allah ya ce wa khashi'atil aswatu za zaka ji sautin mutane sun kankar da kai zuwa ga Allah fala tasma'u illa hamsa baka jin komai sai tafiyar mutane raf raf raf za a je gaban Allah a tsaya kowa igirba abin da yi na aiki yau ma izin turanan ne falatan fa'u shafa'atu ceto ba za ta yi amfani ba illa man azida lahu rahamanu sai wanda Allah mai rahama yi masa izini wa radiya lahu ƙaula iyadda da maganar da yi tunaka ba haka kawai ake yin ceton ba da haka muna da ash uzma a wannan ranar amaji ai ma'allan magana ba wanda ya isa yi ma'allan magana in ba manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ba to wannan yana daga ciki in ƙasa ta buɗe tunda za a yi busa ta farko da ta biyu wani fika fi suri fasa'iƙa man fi samawa man fi illa man sha Allah sun mana fika fihi ukura to in an yi busa ta biyu fa'idahun kiyamun yanzu da ka tashi daga cikin kabari sai dai ka ganka a gaban Allah subhanahu wa ta'ala ya khurujuna min al'ajidati ka annahum jaradu muntashir haka mutane za su dinga fitowa daga kabari yadda ka san fara wacce ta hau kan bishiya aka girki da kasanta haka za ka gani to haka za ka gani a wannan ranar mutane suna yi to idan Allah subhanahu wata'ala zai fara yin wannan wanda zai fara fitowa daga ƙasa kafin kowa ya fito shine annabi mu annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama sannan kuma shine farkon wanda zai ce to kuma shine farkon wanda za a fara ba cetan a gaban Allah abu na biyu annahu sayyidu walad adam yawmal qiyamah shine shugaban kowa in dai dan adam ne da Allah ya a duniya to shugabansa shi ne annabi muhammad fa’an abin hurairata radiyallahu an hukali ya ce cewa ƙala rasulullah ana sayyidu wadda da adam yau malkiyama shi yasa idan annabi ya ce ana wani lokaci a wasu hadisan sai ya taba gaba sai ce wala fahara ba alfahari da ke yi don malamai sun ci abu guda uku duk wanda ke so ya nisance su ya zauna lafiya akwai ana da indi da wannan ana niyyar ita ta hallaka iblis ana khairun minhu khalaqatani min nar wa khalaqatahu min tin wannan indiya din ita ta kai karuna tabaru qala inna ma utituhu ala ilmin indi wannan lidin ita ta kai fir'auna ta hallaka alaysa li mulku misra wa hadhihi al-anharu tajri min tahti to shi yasa manzo Allah a wasu hadisan in yace ana sayyidu walad adam yawm al-qiyamah sai ya ce wala fakar ba alfahari nake ba ba na faɗe shi a babin alfahari ba ne wa awwalu shafi'in wa awwalu mushaffa'in ni ne farkon mai ceto kuma ni ne farkon wanda za a fara ba ceto abu na uku annallaha ja'ala liwa alhamdi Allah ya sanya tuta ta godiya biyadin nabi sallallahu alaihi wasallama ga hannun annabi yawmal gobe Alkiyama. فعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم النبياتي أنا سيد ولد آدم يوم القيامة نيني شغبين آدم النبي آدم رانا القيامة ميسا ونلوك في أكن من في القيامة saboda akwai abin da ɗan adam a nan duniya yana iya musa amma a gaban Allah baka isa kai musu ba shi yasa sai yace to rafi'ud darajati mai daraja ta ƙololuwa wacce ta kai ƙarshe shi ne zul'arshi. Allah ma'abucin al'arshi da haka yulkin ruha min amrihi shi yake saukar da wahayi akan wanda ya ga dama alaman ya sha'u min ibadihi da yunzar yau matala don yawa mutane cewa gargaɗi da kashedi akwai ranar da za a haɗu da Allah subhanahu wa ta'ala yau mahun barizu ranar da mutane za su fito fili gaban Allah la ya kafa alallahi min hushe Allah zai tambaya limanin mulkul yau al waki da mallakar wani abu yau me fa aka ce yau da yanzu wani gashi yaro masallaci da mashin gidaje nan kowa yana da gida wani ya mallaki kaza wani ya mallaki kaza shi yasa ya bar duniyar kawai ya ce maliki yawmiddin tare da duniyar da lahiran mallakar sa saboda ita duniya idan ka zo yadda ka tashi ka zo duniya Allah yake wala qad jitumuna furada kama khalaqnakum awwala marra wa rattun ma khawwalnakum wara'a zuhurikum duk abin da muka kwarara muku na ni'ima ko daga kun baro shi a bayan ku wannan shine abin da yake faruwa to don haka wa biyadihi a hannunsa ne sai ce ana sayyidu wale da adama yau malkiyama gobe alkiyama saboda haka kowanda ba su ma yadda cewa annabin yana da wata kima ko daraja ba yanzu ya sa kowane irin abu suke mai batanci kuma wannan tun daga zamanin da Allah ya aiko shi da aka wannan suke ganin ai idan ma Allah na so su bi shi ya zai rasa wanda zai aiko sai maraya wanda baban shi bai mutu ya ban mai ko shi ba a makka ga babban mai kudi wali da guna mugira saboda kudinsa ma Allah sai da yake an kana za malin wa bani saboda kudinsa sai da Allah yake zan wa man khalaqatu wahida wa ja'altu lahu malan mamduda da urwatu bin mas'ud as-saqafi amma Allah kawai ya kalli wani mutum wanda kowa ya san baban shi bai mutu ya ban mai kosisi ba kuma a ce wani shi za su yi ai shi ma Allah ya san ba zai ba dan adam ba ku duba fa ku gani fa duk haƙurin fa da Allah yake da shi a matsayin sa na alhalimu haƙurin da yake yana da mugun dauriya wallahi an sha samu a fusa ta Allah a kai shi makura shi yasa ba shi ke mutum dan audu mugun ice ko ya mutu sai an yi sai an daure shi ya ga mutum ya mutu in da aka shi makabarta sai an haɗa wa'in nan yatsun da yatsun an yi sannan da aka yi shi an fahimta yi musu gaddama wa insanu akthar shay'in jadala mutum yana da tsabar tsantsagwarin zunzurutun musu ta gani Allah ce wa annabi wa'annan mutanen walau nazzalna alayka kitabun fi qirtasin da za mu saukar da littafi a fallan takarda falamasuhu bi aidihim su shafa littafin su ga cewa daga sama gashi an zuru littafin kuma a cikin fallan takarda Allah ya ce laƙalin ladina kafaru in hada illa sihirin mubin sai sun ce wala wannan tatsuniya ce sihiri ne kawai sannan wa qalu za su gaba da cewa laula unzila ilaihi malaku dan me ba aiko mala'ika ba dan yawon wa'azi tare wai annabi ya faɗa magana sai mala'ika ya ce eh to ni ne mala'ika magana da ya faɗa gaskiya ne Allah ya ce walau anzalna malakan in ko muka saukar da mala'ika laqudiyal amru ai al'amari ya riga ya kai ƙarshe sun malayin zaune sannan ba wanda za a jinkirta ma walau allahu malakat Allah ya ce da za mu sanya shi mala'ika la allahu rajulan dole mu mayar da shi mutum saboda ɗabi'ar wato ɗan adam ɗin ba za ta iya ganin mala'ika a surar shi ta mala'ika ba kuma Allah ya ce wala labasna alaihim ma yalbisu abin da ya rikitar da su a farko ɗin sun ce mutum ne shi ma mala'ikan dole mu juyar da shi mu mayar da shi ya zama mutum dan ɗabi'arsa ta saba da ɗabi'ar ɗan adam babu alaƙa ko bai gajiya bai cin abinci bai da duk wata bukata da ɗan adam yake da ita shi bai da ita eh? yanzu da a ce mala'ika aka turo aka ce zai wa'azi a yazo ya ce shekara ɗaya zai yana wa'azi in ya na ba wanda zai tashi in ka ce ka gajiya zara ma idan ce ne gajiya saboda shi bai san ba dan dabi'a ka da tashi yasa Allah ya ce walau ja'alnahu malakan laj'alnahu rajulan wala labasna alaihim malibisun abin da ya rikitar da su suka ƙin imani ba za su imanin ba ba za su yadda ba to wannan yana daga cikin ɗabi'a dan adam shi yasa za ka ga a alƙiyama Allah can gaba da yake wa yau mana hashiruhum jami'a ranar da za mu tara su ga baki ɗaya sun mana ƙulu lillazina ashiraku aini shuraka a kuma lillazina kuntum ta sannan za mu tara wayanda suka yi shirka mu ce na wayanda kuke raya cewa sun cancanta ku ɗauki haƙƙin Allah ku ba su Allah ya ce sun malamta kun fitnatuhu ba amsar da za su bayar illa an ƙalu wallahi rabbina ka duba fa a gaban Allah fa sai sun ce sun rantse da Allah wallahi da su yi shirka ba Allah ya ce undur kaifa kazabu ala anfusihim wa dalla anhum ma kanu yaftarun kadiba yadda suke yin ƙarya fa sai ce wa minhum sani yastami'u ilayka da ba ko wanda za su zo su zuna su saurare ka ko waja'alna ala qulubihim akinnatan an yafqahu wa fi adanihim waqa wa in yaraw kulla ayatin wallahi duk dalilin da zaka kawo su gani Layi yu'minu biha ba za su yarda da shi ba hatta idza maka ya yaqulu alladhina kafaru in hadha illa asatirul awwali in suka zo kuma za su gaba da musu su ai kawai tatsuniyar mutanen farko ce wa hum an huwa wa auna an su sun nisanta daga annabi sannan kuma suna umartan mutane su ana su kusantan annabi cewa lalle dole tunda su sun ki sauraron annabi to dole fa mutane kowa sai ya nisa ba zai saurari manzon Allah ba haka suka dinga Allah ya ce wa ma yashuruna illa anfusahum wa ma yuhlikuna illa anfusahum wa ma yashuruna shi yasa Allah madaukakin sarki yace walau tara id wuqifu ala nari da zaka ga lokacin da za a tsayar da su a wuta fa qalu za su ci ya laitana nuraddu kai to ina ma a ce za a dawo da mu duniya wala nukazziba bi ayati rabbina wa nakuna minal mu'minin Allah zai ce bal badalahum ma kanu kuna min qabl walau ruddu la adu ka duba fa dan adam ya ga azaba gaban Allah ya ce a bashi dama ya dawo duniya Allah zai ce wallahi inda za mu bashi dama ya dawo duniya la'adu limanuhu abinda muka ce kasu sai sun koma kan shi saboda tsabar yadda dan adam yake wani lokaci shi yasa da aka yi annabi nuhu yayi shekara 950 yana wa'azi da aka ki karba Allah da kanshi yace uhu ina nuhu annahu lan yu'mina min qawmika illa man qad ba wanda zai sake imani yanzu wa'azin kai ma ajiye shi ba a bukata wasu na ilfulka je ka sassaka jirgi kawai sannan aka dawo aka magargadi aka ce wala ta khadi bini fil ladina zalamu wa'annan mutanen azzalimai matakin da zan ɗaukan musu kaka kuskura kamun magana innahum mughraqun sai na halaka su Allah ne fa ke faɗa wannan magana ba ku duba ɗan adam ɗinnan nan fa da aka yi shi daga digon mani ya koma jini ya koma mudga Allahu alladhi khalaqakum min dha'fin thumma ja'ala min da dha'fin quwwah sun maji alamin ba da kuwatin za'afan wa shaiba dan adam ɗin da aka yi shi daga wannan raunin in kana so ka gana rauni ne akan rauni yau idan aka yi maka haihuwa a gidanka ba wata mace da ta isa ta haifi ɗa a duniya ran da ta haife shi ya shi ya ci gaba da gudu yana tsalle-tsalle amma akwai tinkiya a gidanka ko akwai ran da ta haifi ɗan a ranar da ka yana gudu yana tsalle-tsalle ba ka bane in kuma ka isa kana so ka tsare ta Allah ka fita daga wannan du'a to amma ka haihuwa dan ran da aka haife shi tashi ya fara gudu to wanda aka haife shi fa wannan raunin bayan wannan raunin to sune kuma a cikin su fa ake samun waɗanda sukan fusata Allah wanda shi da kanshi yace wa mutanen Fir'auna falamma asafuna lokacin da suka fusata mu ka ji ba amma kan kai shi yasa da mun aka ce maka mutane sun yi bai ba kamata idan ka ka faɗi magana yanzu wani ya ƙarya ta koya musu wannan abin da yake faruwa na maganan abdul kaga wasu sun keke shi ido sun musa bai kamata ya baka mamaki ba ai dama ɗabi'ar ɗan adam ɗin cewa kanil insanu aksar shay'in jadala ke cewa biyadi a hannuna liwa alham tutar godiya take wala fakara annabi ce ba alfahari nake yi ba wa ma min nabiyin babu wani annabi yau idin a wannan ranar faman siwahu da wanda ke ƙasan annabin illa ta hata luwa'i yana ƙarƙashin tutata ne wa ana awwalu man wa anhu al-ardu ne farkon wanda ƙasa za ta fara tsagewa in fito wala fakhara ko manna Allah ce ba alfahari nake yi ba abu na hudu awwalu man yajuzu ala sirati shine farkon wanda zai fara tsallakewa akan sirati an fahimta yi a sirati Allah ya faɗa cikin suratu Maryam cewa in minkum illa wariduha kana ala rabbika hatman babu wanda daga cikin mutanen duniya face shi ya zo ya bi ta jahannama ya wuce akan siradi wannan abu ne da Allah subhanahu wata'ala ya sanya shi ya riga ya zama dole akan kowa sannan kuma kaifinsa ya fi takobi sannan za a ce kuwa kuma su ya tsallaka to gwargwadon yadda ka zama ɗan gaba-gaba a nan wajen aikin alheri to gwargwadon yadda za ka zama ɗan gaba-gaba a can wajen tsallakewa in ka zama ɗan baya-baya a nan shi kenan haka za ka taho daga baya-baya Ya sa lokacin da annabi ya zamantu ya fi kowa gaba-gaba wajen aikin alheri sai ya to shi ne farkon wanda zai fara tsallakewa ko kuwa sallallahu alaihi wasallam an fahimta yi wa awwalu man yaqra'u babal janna shine farkon wanda zai fara kwankwasa kofa aljanna wa awwalu man yadkhuluha kuma shine farkon wanda zai fara shiganta qala sai yace wa yudrabu as-siratu za a buga sirati baina zaharani jahannama akan jahannama fa akunu sai in kasance awwalu man yajuzu min ar-rusuli bi ummatihi ni ne farkon wanda zan fara tsallakewa akan sirati da ainihin wato al'ummarsa sallallahu alaihi wasallam haka annabi ya ce ni ne farkon wanda zan fara tsallakewa to saraɗin nan gaskiya ne akwai shi in ka tafi gurare guda biyu cikin ƙur'ani suratul hadi da kuma suratul taharim ta yi ishara akan abin da ya shafi wa'annan ainihin wato a lamura Allah ya ce yau mai yau ma taral mu'minina ko wal mu'minati ranar da za ka ga mumine maza da mumine mata ya tsano ruhun baina aidihim wa bi'aimanihim suna tafiya ga haske a gabansu ga haske a bayansu Allah ka sa muna cikin tawagan nan Allah zai ce bushira kumul yawma ana muku bushara yau bushara shine a baka labarin wani alheri na zuwa tun kafin alheri yanzu jannatun tajri min tahtiha al-anharu khalidina fiha aljanna wacce za ku dawwama a cikin ta zalika huwa al-fawzul azim to wannan shine rabo wanda yake babba sannan Allah a muqabilin yannan yace yawma yaqulu al wal munafiqatu ranar da munafiqai maza za su ci da munafiqai mata lil ladina amanu duruna naktabis min nurikum ga wayancan masu imani za su yi jira mu dan kamfaci wani abu na hasken ku da kuke tafiya da shi akan sirati idan suka faɗa musu haka wato ƙilar ji'u wara akwai sai a ce muku ku koma bayan nan bayansu ba da ma'anan bayansu a kan sara'i ba kalman wara a ƙur'ani tana zuwa da ma'ana ya kai guda shida daga ciki nan ƙilar ji'u wara a kuma shine ku dawo duniya mai sununan kuma ku nemo hasken don su ma ai masu imanin ba a kan sara'i suka samu hasken ba a ina suka samu hasken a duniya shi yasa fa innal yawma amalu yau aiki ake wa da hisabu gobe kuma hisabi ake ba aiki ba shine za su yi musu ƙilar ji'uwa ra'aku? to ku dawo duniya faltami sununa kuma ku nemi haske fa duriba bainahum bisurin lahu babun batinuhu fihi ar-rahma wa zahiruhu shikenan sai a sanya katanga shamaki tsakanin su da su ko ganin su masu ce ne yunadunahum sai su fara kira alam nakum ma'akum su wani dan Allah ba ana tare ba a duniya eh kalu bala su yace haka ne gaskiya ana tare ana hurdodi amma walakin nakum fatantum anfusakum kun jefa kanku cikin matsala wata tarabbastu mu da muka rike addinin da gaske kullun jiran kuke dama wata basifa ya za afka mana wa al amani wartabtum kuka zauna cikin kokonto ana faɗa abu kuna ganin kaman abun ba zai ba wa al amani gure ya ruɗe ku hatta wagarar kuma al'amani hatta da a amurullahi har sai da al'amarin Allah na mutuwa ya zo ya same ku akan da kuke wagarar kun billahi garu mai ruɗe ku ya raba ku da Allah to fal yau malayi uka domin kun fidyatun wala min alladhi na kafaru dama matsalar munafunci kenan Allah ya kiyaye to wannan yana ciki to sannan namu ga cewa a suratul tahrim haka Allah subhanahu wata'ala ya faɗa cewa ya ayyuhal ladina amanu ko sai ce tubu ilallahi taubatan nasuha ku tuba ku koma zuwa ga Allah tuba wanda yake mai kyau asa rabbukum ubangijinku yayi kusa an yi kaffira an kun atiku zai kankare muku aikin ku mara kyau sannan wayu da khilakum jannatin tajri min tahtiha al-anharu zai shigar da ku aljanna wacce koramu ke gudana a ƙarƙashinta a yaushe yau ma la yakhudhu Allahu nabiyya lanar da Allah ba zai kunyata manzon Allah ba wallazina ma amanu ma'ahu da wanda suka yi imanin tare da annabi nuruhum yas'a baina aydihim ga haske a gabansu ana tafiya ga haske a ba ana kan sirari ya kulu na rabbana a cibin lana nura na waga fillana in innaka ala kulle shay'in qadir to shi yasa zaka ga ranar abinda annabi yake faɗa rabbi sallim sallim rabbi sallim sallim to annabi shi zai fara tsallakewa da sa akan sirati wa qala yake cewa ati babal jannati yawmal qiyamati idan ya tsallake sirati kuma farkon wanda zai fara zuwa kofar aljanna manzon Allah yace ni ne fa astiftahu sai in nemi abu min aljanna fa yaqulu al-khazin sai mai tsaron aljanna yace ku man an tawaye kai tunda ƙur'ani ya tabbatar da cewa akwai wanda suke tsaron aljanna wa qala lahum khazanatuha ku salamun alaikum ibtum fanquluha kaman yadda wuta kuma take da masu tsaro kama wasu aljannan sun mai da ita sai ka ce kayan gidansu eh wallahi in fa ba dan da aka tashi aka karantar da sunna ba kuma na faɗa dole ne wayannan abubuwan a tashi a karantar da mutane da gaske wa kakka ji tsoron ba wani wanda zai iya maka abu kuma na sha faɗa na ce duk lokacin da kana alu sunna ka kana jin tsoron ɗan bid'a da nau'in su duka to lalacewa ce ta same ka shi yasa annabi ibrahim ya ce wa kaifa akafu ma asharaktum wala takafuna annakum asharaktum billahi kai kana yin shirka da Allah baka jin tsoro kuma ka ce ni in ji tsoron ka to da wani dalili ƙa'ida shi ne sanulki fi ƙulubin da na kafa ruru ba bi ma a shiraku billahi wallahi in baka shirka duk wanda yake yana shirka sai Allah ya ɗauki tsoronka ya jefa mai a zuciya amma da zaran kaga kana jin tsoron wanda bai kamata ka ji tsoron shi ba to ka dai bincika akwai matsalar da aka samu wannan shi ne to don haka sai manzon Allah ya ce sai ce man anta waye kai fa aqulu sai in ce muhammadu sallallahu alaihi wasallama sai kulu sai ce bika umirtu Allah aftaha li ahadin qablaka kai aka ce in fara budewa kar a fara budewa kowa kafin kai to shi yasa idan shehin ka ko ka ko waliyinka iji ikwankwasa aljanna mala'ika ya ce man anta ya ce ni ne na ta'ala ha wallahi ta bakin masakaci yana gane kure ne ba wanda ya sai fara zuwa ƙwanƙwanƙwan ya ƙosa a cewa ya wala manzan Allah ne kaɗai ya so shi yasa muke cewa mutane Allah da ya ce a tsihun Allah wa tsihun rasul ku bi Allah ku bi manzan Allah fa wallau in kuka juya baya fa ma alaihi ma hummila akwai abin da aka dorawa annabi cewa shi dole isar da sakon Allah wa alaikum ku kuma akwai abin da aka ɗora muku cewa dole ku bi manzan Allah amma wa in tuti'uhu in dai kana so ka ba hanyar da za ka je zuwa ga Allah dami lafiya ka shiga aljanna babu matsala to dole sai ka dawo shine ta hatar wallahi sai ka samu shirye ta hannun manzon Allah wa ma alar rasuli ba abin da ke kan manzon Allah in ba ya isar da sakon Allah ba in ya riga ya isar ya riga ya gama so shi yasa zaka ga yanzu mutanen yan ɗariƙu da suka dai suka kawo suka ce zikirin shehu tijjani suke ko zikirin nan za su ce maka suna yin lazimi da safi da kuma wa shin annabi yana da lazimi na safa da yamma ko bai da shi yana da shi za ka ga ba ma wai azkarus sabaha ba ko azkarul masa a'a azkar din ma da ake yi mafi yawanci bayan sallar asuba ba ma iya zaunawa mu ba wai alkar na safin ba ma wanda ake yi bayan sallar asuba mu mubasharatan in an gama sallah wallahi mafi yawanci ba ma iya a karanta fari uku Allahumma anta salamu minka salamu tabaraka ya zal jalali wal ikram a karanta la ilaha illallah wahdahu la sharika la har zuwa Allahumma la mani alima aqita wala mu'ti lima mana'ata da la ilaha illallah wahdahu la sharika la lahu al-mulku wa lahu al-hamdu wa ala kulli shay'in qadir la ilaha illallah wa la na'budu illa iyyahu lahu an-ni'matu wa lahu al-fadlu wa lahu as-sana'u al-hasan la ilaha illallah mukhlisina lahu ad-din wa law kariha al-kafirun subhanallahi 33 alhamdulillah 33 allahu akbar nawa 33 a cika da la ilaha illallah wahdahu la sharika la lahu al-mulku wa lahu al-hamdu wa ala kulli shay'in qadir gudana daya ya zama nawa ɗari ulhuwallahu uku falaki uku nasu uku ayatul kursi nawa ɗaya sannan a zo in an gama a karanta la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu lahul mulku lahul hamdu yuhyi wa ala kulli shay'in ƙadir goma sannan allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbala dan Allah an gama sallah koda ta asbati mutun nawa ke yin hakuri su zauna su wannan zikirin Eh? wannan fa zikiri ne fa da izo daga bakin manzan Allah ba na ku tabbatar kamar yadda alfazazi yake faɗa yace ala kulli fannin faddalallahu fannahu a kowane fanni Allah ya fifita fannin manzan Allah da ka maganar da ta fito daga bakin manzan Allah ba daidai take da wacce ba daga bakin annabi ta fito ba zikirin da annabi ya kore ce ga yadda za a yi ba daidai yake da zikirin da wani ya koyar ba to wannan din ma sai a hankali ko to wani an gama ban da wannan wannan na bayan sallah mu ba sharatan kenan ko ba muna da azkarus saba ba zikirin safi to sai ka duba ka gani wannan azkarus saba din zikirin safi in ka gwada ka gani in ka ce za ka dinga yin shi bayan sallah awa nawa zai ɗauke ka kafin ka gama za ka ga zikiri ne da yana da yawa to wannan falazimin manzan Allah ne ko yadda shi yake zauna waye sai suka kawo na wani sai suka cike gurbin na annabu da wani lokacin da kake kokarin nuna cewa wannan din ba daidai bane sai su yi kokarin nuna cewa kana kinwa kana kin annabi kuma baka kana kin zikiri baka yadda da zikiri ba kaga abinda suke suke faɗa kenan mu kuma babban iskalin shine ba za mu yi wancan ba mai hujja saboda annabi ya koyar da wani a inda kai kace yi wancan da aka an ɗauki na annaba an kyale mai wancan kayan shi ran da duk aka garwaya gaban Allah wa yau mai addu zalimu ala yadayhi tana nan ya ƙulu ya laita ni ta kasu ma'ar rasulu sabila ya wailata laita ni lam attakhidh fulanan khalila laqad adallani an adh-dhikri ba'da idh ja'ani wa kana ash-shaytanu lil insani khazula wannan yana ciki to shi yasa duk abinda zaka inda an ce maka wannan ibada ne shi yasa suka ce sharadin sa guda biyu ne liman kaifa dan wa zaka yi aikin kuma ya zaka yi aikin Don wanda ya ce maka ga wani abu ibada ne ka yi tun bai maka bayanin yadda annabi bai aje mai kyalan shi rabu da shi in ya ce maka a ai wani shehi ne ai sun haɗu da ma'aiki ma'aiki ya ba shi. a kyale mai kayan shi rabu da shi to yanzu a cikin suna maganan cewa a abin da suke yi na lazimi da safe. akwai istighfari akwai la ilaha illallah akwai salatin annabi dan Allah a cikin azkarus ba akwai wannan kobawo akwai la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu lahul mulku wa lahul hamdu ala kulli shay'in qadir guda 100 akwai istighfari guda 100 akwai salati na annabi sallallahu a ciki banda wasu addu'o'i maganan istighfari din wannan ne in tuntuni dama waye riga ya bayar a cewa ai manzo Allah to yana buƙatar sai ka jira wani ya zo ya kawo maka da wani sabon tsari wanda ya saba irin tsarin da annabi ya karantar to wannan shine in kana bayani wani kawai sai ya shafa ma sa toka sai shi yasa kullun nake cewa malamai masu karantarwa ku dinga tausayawa mabiya wallahi mafi yawancin mutanen da aka ɗiba aka zuba su cikin bata ban cika tuhumar ikhlasinsu ba daga ga su da Allah abinda suke yi neman shirya ta kai su to ya kamata mu fahimci hanyar da aka bi aka ɗora mutane aka cusa musu wani abu mara kyau mu kuma ya za mu biyo hanya mai kyau mu cire abin da aka sa amma ba alfasun da za ka yi mai zamanto kore na mutane za ka yi da addini in allah zai ce wa annabi wale kun tafazzan gali da kalbi to in annabi ya zama yana da kaushin zuciya da kaushin hali da kaushin ɗabi'a mutane za su gudu to kaiwa yanzu za ka zo da sunan wa'azi ya zama kana da kaushin ɗabi'a da kaushin mu'amala ba za ka kori mutane daga addini ba allah madaukakin sarki ya samu dace الفصل الخامس فصل نبيا ذكر بعد خصائص أمته أمة وصدق سكنكي فانتتن درجوجن دا الأمر النبي تكدشي لقد أكرم الله رسوله ألا يكرم من ننسى محمدا النبي محمد في أمته أتكن الأمة بخصائص كثيرة دا وسكي فانتتن درجوجي ما سيوه bi barakati ittiba'ihim lahu saboda albarkan bin da suke wa annabi to min hadhihi daga cikin waɗannan keɓantattun darajojin hiya khairul umam ita ce al'ummar da tafi kowace irin al'umma قال وهي أمة جعلها الله وسطا بين الأمم إتشاء الأمة دي سنياتا تنمنتو مفيفيتيا لكان الأمومي sannan wa shahidatun ala jami'ul umami sariqa sannan ita za ta ba da shaida kan dukkan al'ummar da ta gabata ƙala ta'ala Allah ya ce kuntum khaira ummatin ku ne al'ummar da tafi kowace irin al'umma ukhrijat lin nasi wacce aka fitar da ita dan ta amfanar da mutane ta'muruna bil ma'ruf za ku yi umarni da abu mai kyau watan hauna an munkari sannan za ku hana munkari sannan wa nuna billahi kuma kun yi imani da Allah me yasa Allah da yake kuntum khayra ummatin ukhrijat min nasi bai ce wa tu'minuna billahi wa ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar sai dan al'amru bil ma'ruf wan nahyi 'anil munkar na ɗaya daga cikin dalilai guda uku da yasa al'ummar annabi tafi to duk lokacin da muka ajiye wannan aikin mu gabanna a cikinmu a ja baki a shuru abin da ya kamata mutane su yi kuma a ƙi kowa ya zauna to billahi lazi kakka amince in kana zaune a wannan society din kowane lokaci Allah zai iya danno bala'i a cikin wannan yanayi ba misalai nan Allah yana ta bayarwa a cikin alkur'ani ta wala qad alimtum alladhina atadaw minkum fis-sabti ai kun san wanda suka wuce gona da iri a cikin ku fa qulna lahum kunu qiradatan ce musu muka yi ku zama bare kaskantattu wanda abinda Allah ya dunkule anan ya kawo shi a suratul a'raf cewa was'alhum an qaryati allati kanat hadiratul bah ka tambaye su dangane da garin da yake kusa da teku ittatihin hitanuhu lokacin da kifi ke zuwa musu yawma sattihin shura'an wa yawma la yasbituna la ta'atihim ranar asabar kifi ya zo a jejjere an zaɓin masa ranar jima'a matsayin ibada suka ce ba sa so asabar suke so aka ce ga tana ranar jima'a kifi ya asabar kifi ya zo a jejjere kaga kifi saboda tsabar yawan shi kamar ya tako tudu amma waye malayaz bitu na lata atihi ranar da ba ranar asabar da kifin yake zuwa Allah ya ce kazalika buluhu. mun musu wannan jarraba ne saboda mutane ne fasikai kuma haka Allah ke shi sa malamai suka ce idan kana so ka gane za ka yi arziki a lahira ko za ka zama matsiyaci ta auna kanka da abu biyar na farko kana cikin wanda in Allah ya ce su yi suke iya kokarin su gurin yi tun da dama ita duniya rashin sanin ina aka kawo ka shine matsalar inda aka kawo ka daru littila ne gida ne. na jarraba shi yasa tun kana ciki Allah ya ce inna khalaqanal insana min nutfatin amshajin nabtalihi zamu jarrabe shi ka tambayi duk ɗalibin da yi makaranta babba di yadda kake da hop akan karatu di yadda kai karatu da an ce jarrabawa ta zo zaka ga hankalinka ba kwance yake ba sai an yi to kai sai aka ɗauko ka dan gurungun aka kawo ka gidan jaraba sannan ba a faɗa maka abin da za a yi maka jaraba sai dai in ta zo kawai ko ba haka mani to na cikin jarrabawa da aka kawo ka sai a umurce ka a ce maka ka yi sannan a ce maka ka bari shi ne nabi da aka Allah ya ce a yi hasabul insano an yi turaka suda yanzu ɗan adam yana tsammanin mu kawo shi duniya ya rayu saka ga yadda ya ga dama babu doka haka zai rayu gwamnati ba ta halicce ka ba ba ta kyale ka ba ka rayu ba doka sai Allah ne zai halicce ka yi kare ka kuma yadda ka ga dama ka za ka yi a duniya ai ba zai yi ba to za a umarce ka za a ce ka yi za a ce ka bari sannan wajen yin nan da barin nan sai a kawo wasu abubuwa inda aka ce maka ka yi sai aka abubuwa marasa daɗi a cewa ya abin da shi inda aka ce ka bari sai aka wasu abubuwa masu daɗi sai a ya abin da shi yanzu karatun nan da ake da ni da wanda dan uwa malam nura musa ke gaba ɗaya awa nawa ake eh bai wuce awa ɗaya an yi ne idan akwai gidan kallon kwallon a nan yankin awa nawa ke yin kwallon eh awa biyu ko to da Allah idan an zo da masallaci ɗakin Allah da gidan kallon kwallon ina ya fita nan in an zo kyauta ake zaunawa ko kudi ake biya gidan kwallo kyauta ne ko kuɗi ake biya to sai a kewaye wannan da abin da kake so wannan a kewaye shi da abin da baka so a ce maka kai ka bari shine abu na biyu na uku za a jarrabe ka da abubuwa marasa daɗi za a baka a ganin cewa za ka yi godiya shine abu na uku na hudu za a hana ka a gani za ka haƙura ko ba za ka haƙura ba sannan na biyar za a jarrabe ka da yin laifuffuka a gani za ka koma ka tuba ko ba za ka tuba ba auna kanka da abu biyar ɗin nan ka biyu kana cikin wannan in an ce su yi suna yi in an ce su bari suna bari in an ba su suna godiya in an hana su suna haƙuri kana cikin waɗanda in sun yi ba daidai ba suke da saurin komawa su tuba ga Allah to duk lokacin da kake rayuwa kan abu biyar din to wannan alama ce daga cikin alaman zaka zama mai arziki a lahira amma kana cikin wanda an ce su sun ki an ce su bari sun ki bari an ba su sun ki godiya an hana su sun ki haƙuri sannan abinda ma kake na laifi ba kama yadda ba laifi ba kafin a zo maganan tuba to akwai aiki gaskiya to umarni da kyakkyawan abu da hana munkari su wayancin bala'in da Allah ya musu kenan ana cikin wannan sai gari ya dare gida uku aka samu masu kama kifi aka samu yan ba ruwa na aka samu masu wa'azi sannan masu wa'azi suka tashi suna cewa abinda ake fa ba kyau din nan ba ragowar cewa suka lima ta izo na ƙoman illahu muhuliku don mai ga mu a sun san ba kyau suke ku kyale su a Allah su ya hallaka su ko ya masa azaba masu wa'azin cewa suka yi kalo ma muna yin wannan wa'azin ne saboda yanke hanzari in an je gaban Allah an tambaye mu mu ce eh mu mun fada kawai ko kuma in Allah ya ga dama su dawo su gyara shine abin da muke so da aka kar wani mai karantarwa ya kama kansa cewa wai dole in ya faɗa sai an yadda ba aikinka ka bane wannan kai ka faɗa ka riga ka gama naka Allah ba zai tambaye ka ba in an je lahira da waye yadda ba aikinka ka bane ka faɗa eh ka faɗa shi kenan ka gamu to shine Allah ya faɗa yake cewa falamma suma ma zukiru bihi an daina alladhina yanhauna an su'i wa akhadna alladhina zalamu bi azabin ba'isin bima kanu falamma atau ammanuhu anhu sannan suka yi girman kai abinda aka ce su bari suka ki bari Allah ya ce qulna lahum sai muka ce musu kunu qiradatan ku zama bare kaskantattu dan adam ne kawai yana zaune kenan wannan shine fi'ili kauni a wajen malaman balaga ba fi'ili bane na waƙi musalata. in an kira sallah an kaga na maka durawa ladanin zagi ma kace wannan ya cika damun mutane kawai ana zaune kawai ha kasan akwai wasu izgirin su ya wuce yadda kake tunani ba a baka da ikhtiyari kawai dan adam ne yana zaune sai dai a ganshi kawai ya juyi illahi lazi ya zama buri azabar da Allah ya musu kenan to kaga so mu kuma yanzu ukubar da Allah ke wa mutane a wa na mar'un kamar yadda eh, wani malami ke faɗa wa sharru iqabillahi lil anfusil masku mafi shari wajen Allah ya maka hukuba shine Allah ya canja ko halittaka ko dabi'a ka mu ba a yi mauna wannan ba amma wallahi akwai waɗanda yanzu mutane ne amma an cire mutuntakar an bar su a matsayin dabbobi ina ganin mutane masu gane abin da nake nufi mu'amalar da da ka sani dabba kaɗai ke yin ta to yanzu akwai mutanen munayinta na ciki me yasa shari'a ta yadda cewa wa da kanwarsa ko yayarsa ko mamarsa laisa alaikum mai jami'an an takulo mai jami'an awa shi ta taku kaga wannan maganan ana maganan yan uwa ne wanda ba za su iya zauna su ci abinci wacce take muharrama ka ce ko haɗuwa kuka yi kana iya bata hannu ku gaisa asali ba wani abu ne amma yanzu saboda mutane ɗabi'ar su ta lalace lalace za ana samun kaga ka an samu kitsin ga kanwa yayin ta ya mata ciki ko ba a samu ba dan taure bane ke yin wannan shi dan taure da mamarsa da yayarsa da kanwarsa duk yan matarsa ne ko kuwa to yanzu wallahi akwai wanda ɗabi'unsu suna mutane amma Allah ya cire ɗabi'a ta mutane ya mayar da su ga su dai a halitta mutane ne amma wallahi ɗabi'ar ta dabbobi ce wallahi ana samu yanzu mu da muke rigingimin jama'a mun san wannan Allah ya kiyaye saboda haka duk sanda banna ta fara a unguwa ba zira mata ido ake batun tana karama sai ta zo ta fitini kowa wannan na cikin abin da son zuciyar da ya hana society mu zaman lafiya a wasu gurare ku duba luqmanul hakim da yana madansa nasiha ba babu inda yace masa ya hakuri sai da yazo kan wannan gaban yace masa ya bunayya aqimus salata wa amur bil ma'ruf wa nahy anil munkar sannan wasbir ala ma asabaka yanzu idan ni na tarbiyyanci dana akan wannan ba wai ka dora shi akan banna ba a'a kamar tarbiyyar in ya fito wa jama'a ya ga ana yi nasiha yace a bari dan wancan ya fito dala yaran da suka taso a unguwa in sun fito wa jama'a sun ga ana yin abin da ba daidai ba za su yi nasiya yau she banna za ta zo ta zauna a unguwa ma sai a fara banna sai wani zai ce an sama ɗansa ido ko kuwa eh a hankali sai kaga an kafa wata daba ta shan wani abu ba wanda zai yi magana tun abu yana ɗan ƙarami maimakon a magance abin sai abu ya zo ya damu kowa haka ake to rashin yin umarni da kyakkyawan aiki da hana banna wala ba karamin matsala bane barin wannan a cikin al'ummar annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama wa qala ta'ala Allah yace wa kadhalika ja'alnakum hakanan muka sanya ku ummatan wasatan al'ummar da tafi kowace wasatan yakan dauki kalman tsaka so idan abu ya zamanto shine tsaka tsakiya to daga nan kuma yake fi kun ga ai wajen kyauta Allah da ya ce ai ba ya ce wala ta da ka magalulatan ila ulqika ba wala ta basutu hami kaga kakkariki sannan kakka bayar daka ka dawo ka zauna baka da komai والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما to duk kowane irin abu ne in ya zamanto shine tsakiya to shine abin da yafi Tunaka, daga nan za mu ga cewa irin su hafizu ala salawatu was salatul mi usta kun nan ba za ka fassara shi da sallah ta tsakiya ba da ma'anan sallar da tafi kamar yadda Allah yake qala awsatuhu alam a lakum laula ba na tsakiyar su ba a babban cikin su yace to shi yasa karkashin la yu'akhidukum Allahu bil lagwi fi kuma, walakin yu'akhidukum bima a aymana فكفارته إطعام عشرة مساكين من أوسط ما تطعمون أهلكم لك كما لمن سكت أوسط Ba tsakatsakiyar abinci ba. a'a min ausati mafi tsadar abinci zaka ciyar in kai rantsuwa ka ɗauki mutane ka kasa shagalinsu. kowa ya ci 2500 da kulat ɗin shinkafa da na salat da na farfesu da ruwa in aka lissafa maka dubu biyu da ɗari biyar tamso goma nawa kenan eh dubu ashirin da biyar ko to shi yasa kaga in ka ji rantsuwa ka dai aka ci dubu ashirin da biyar goban in ka tana za ka yi rantsuwa gaban ka zai sake faɗo shi yasa Allah ya ce wa hafazu aymanakum karshen ayata ku kiyaye in da ku rantsuwa ba kowane abu ya kamata kai ta labta rantsuwa akan shi ba to wasatan to al'ummar annabi ta zaman tu tsakiya tsakanin yahudanci da musulunci ta yadda ta nan ɓangaren gaba yahudi ta nan ɓangaren gawa sai ta zaman tu tsakatsakiya wa'annan sun yadda da wato annabi musa wa'annan ba su yadda dawa ba annabi isa ba a daidai lokacin da su kiristoci sun yadda da annabi Musa a matsayin annabin Allah su kuma ba su yadda da annabi Isa a matsayin wa ba da haka su suka ce mamarsa mazanaciya ce Allah ya ce wa qaulihim alamar yama buhutanan kirkiran ƙarya da suka yi sannan kaga sun yadda da wasu annabawan shi annabi Isa a matsayin sa na annabin Allah sun ki yadda da shi to mu kuma al'ummar musulmi da muka zo sai Allah ya dora mu akan tsarin da la bai baina ahadin min rusulihi ba ma bambancewa tsakanin manzannin Allah mu ce mun yadda da wani ba mu yadda da wani ba ba a yi to shi yasa sanda kirista zai jefa mana na maryam tuhuma za ka ga ba zai iya kare shi ba sai idan ya amfani da hujjojin musulmi sannan zai iya bana na maryam kariya da annabi isa to shi yasa to daga lokacin da muka zama to tsaka tsakiya tsakanin waɗannan al'ummomin to daga nan ne sai muka zama mun fi kowa litakunu shuhada a an nasu dan ku zamanto ku za ku bada shaida akan mutane gobe alkiyama wa yakuna rasulu alaikum shahida ko kuma annabi ya bada shaida akan ku gobe alkiyama abu nabiyuhum aqallu umran sune mafi karancin rayuwa wa amalan da aiki lakinnahum aktharu ajran min al-umam as-sabiqa sai dai kuma sun fi yawan lada akan al'ummar da suka gabata yanzu annabi ya ce al'umman nan tashi mafi yawanci shekarunta 60 au 70 ne shekara nawa yanzu ka hada da annabi nuhu da Allah ya ce walaqad arsalna nuhan ila qaumihi falabisa fihim alf sanatin illa min shekara 950 yin shekaru na da'awa mu kuma yanzu ba mamaki nan unguwar nan an ce ana neman wanda ya kai shekara 100 yanzu ba za a samu shekara 60 da shi sa malamai suka ce mana da sa'a guda uku akwai a saatu a sugura Shi ne man mata ƙamar kiyamatu kai da ka mutu kenan taka alƙiyamar ta yi sannan akwai a saatu a wusta sa'a ta tsakiya Shi ne generation ɗin shekara ɗari duk sanda ka samu dattijo mai shekara saba'in yanzu to zai faɗa maka abokan shi da suka taso cikin kaso goma takwas ko tara duk sun koma ga Allah wanda suka rage yanzu ba su wuce kaso nawa ba biyu kuma ka samu haka sannan akwai sa'atu as-sa'atu al ita tana zuwa to yanzu a shekara 60 ko 70 shine mafi yawanci to in ma yanzu mutum ya kai shekara 70 galibi da cututtuka ake karasa hawan jini ciwon siga wane ne wane ne ko kuwa eh kaga mutum duk inda ya tsaya da ledan magani akwai na sha akwai shafa ya shiga sinunin mana ya shekaru na me na musiba Allah ya kiyaye an fahimta yi to sai ya zama to Allah sai ya ma al'ummar annaba gata lokacin da Allah bai mata tsawon rai ba irin na al'ummomin da suka gabata faƙad mana Allah ta'ala hadihil umma Allah ya ba wannan al'ummar aiki ya mata baiwa ga a'amalan wasu aiki wa azminatan da wasu zamunna wa amkinatan da wasu gurare lil ga ibadatu ba'afu fi al-hasana wanda ake ninninka ayyukan da al'ummaki kalailatul qadri tunda ayi dare ne da Allah ce khairun min alf shahar ku. kaga shi kaɗai yana ɗauke da wajen shekara 80 Wasu fil masjid al-haram da yin sallah a masallaci mai alfarma ga wanda Allah madaukakin sarki ya bashi dama duk wanda bai je ba Allah ya sa ya je wa fil masjid an-nabawi haka nan masallacin manzon Allah wa fil masjid al-aqsa haka nan masallaci mafi nisa wa ghairi zalika da wani wannan min al-fada'il na falololi da Allah ya yi ma al'ummar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama a malam mutar yana nuna cewa lokaci yayi akwai sakuna muhimmai da ya kamata in cike da su yanzu akan wasu abubuwa da suke faruwa ko suke tafiya abu na farko maganar gwamnan babban banki a mai sunan sama wa mafi na farko abin da ya shafi 'yan ƙasa kowa ya san maganan canza kudin nan ba magana ba ce ta duba maslahar mutane magana ce kawai ta wasu suna da dama suke amfani da dama su suke karfa-karfa ko ana so ko ba a so sun canja me zai biyo baya ba abin da ya dame su da me zai biyo baya wannan shine abu na biyu abu na ainihin wato uku wato gudaje ka zaure kwanan nan kowa ya gani a majalisa yana faɗa yana cewa shi wannan mutumin haka ya faɗa ya ce amurobas ne ya ce ta yaya za ka kai kuɗi naira dubu ɗari uku a banki a ce wasu an wabci naira dubu talatin ai wannan ya shiga cikin da ya akulu na amwalin nasu kuma allah ya ce la ta akulu amwalakun bai na kun illa an ta kuna tijaratan an taradin minkum kuɗin da suke ɗiba na mutane a banki wata ƙa'ida aka yi ta yarjejeniya da suke ɗiba kuɗin mutane don allah Dan Allah sana abu na hudu ni kai na yanzu da nake wannan magana magana canja kudin nan da aka ce hanyi na rantsi da Allah har yanzu ban rike ko sisi ba cikin sababbin kudin nan ban sani ba a nan gurin da mutum nawa ne da Allah suka rike sababbin kudin nan kullura to wannan shine abin da ke faruwa abu na biyar yau kwana bakwai kenan da ƙaddamar da cewa sababbin kuɗin nan sun fara aiki tun sha biyar ga wannan watan da ya gabata na sha biyu sannan fa idan wannan watan ya ƙare na disamba aka shiga januwari gaba ɗaya maganan kuɗin nan ya riga ya yi daga shi lokacin da aka ce an ɗiba za a fara canjin nan don allah me ya kamata a yi ya kamata a ce an buga isassun kuɗi a najeriya ta yadda duk tsohon kuɗin da ya shiga banki ya shiga kenan ba zai fita ba kuma kai in ka je banki ba tsohon kuɗi za a baka ba za a baka sabon kuɗi abin da ya kamata a ce an yi kenan abu na shida ya kamata a ce ana ba mutane sababbin kuɗi wato ya kamata a ce wanda za su je banki ana ba su sababbin kuɗi ne yanzu idan sun ji to sai ku duba ku gani lala yanzu ka je banki tsohon kuɗi yake baka ko sabo to dan menene dama ba su shirya canjin nan ba yanzu a cikin kwana arba'in da wani abu da ya rage in ya zama to tsohon kuɗi ake ba mutane to dan Allah ya mutane za su ya mutane za su an ce in kuɗi ya shiga banki ba zai fito ba to ta aka yi yanzu idan kudin ya shiga tsohon kuma suke bari yana ƙara dawowa hannun mutane da sun sa ƙa'ida cewa sai naira dubu ashirin ku ko mayan du da matsiye ya matsi yanzu sun ƙara ya kai naira dubu hamsin da an bai a naira dubu ashirin ɗin nan kun san naira dubu ashirin ɗin nan yanzu a wani guri ana siyan litan mai ya kai ɗari uku da wani abu ko a cikin garin kaduna nan wallahi tallahi ko man mota wannan dubu ashirin ɗin ba zai siya ma ba naira dubu ashirin ko man mota ba zai siya ma ba to yanzu da suka ƙara an ci ya kai yanzu dubu hamsin ko abu na tara dubu ɗari biyar ga wanda za su je su cire kashi kenan a banki amma wanda za su je atm ko pos bai wuce nawa ba a sati ne dubu ɗari biyar ko a banki dubu eh to sana'a tambayi masu pos yanzu gala masu pos ba suna zuwa suna ba da kuɗi ba yanzu sababbin kuɗi suke ba mutane ko tsofaffi tsoho ne eh daga yana wari to wallahi wannan mutumin wannan mutumin ba karamin cutar da mutane ba ko musamman a nan yankunan namu yanzu mutanen mu na ƙauye da suke zuwa kasuwa yana daga ciki shine ka tambaye su za su faɗa maka tsohon kuɗi suke zuwa banki a ba su ko sabon kuɗi kuma gaba ɗaya fa abin nan saura kwana arba'in da wani abu idan kwana arba'in ɗin nan ta cika fa duk wani kuɗi da ke hannun mutane fa ya zama takardar banna fa ba kuɗi ba ne idan mutum ya je ya karɓo kuɗin nan ya dawo yanzu kuma banki ce ta bayar ba ta daina fito da kuɗin nan ba in lokacin nan ya yi sun daina karɓa kuɗin wake da hasara ana nufin cewa bankin da suka baka kuɗin ba su da hasara kai da kaje suka ba kuɗin kai kake da hasara eh Allah ya kiyaye sannan abu na ƙarshe a in kuma an canza tsarin nan ne daga yadda aka faɗa a farko ta al'umma fa tana buƙatar ta san cewa an canza mai wannan ainihin wato tsarin sannan masu ƙananan sana'o'i masu sayar da kayan miya don Allah za ka je mai sayar da kayan miya ka je ce fanin naira ɗari biyar dubu ɗaya ka ce kawo akawun in maka abin nan taransu ba eh sannan kuma in ma ana yin transfer wanda ba su da karatun da za su gane alak na tun da ana yi ya za a yi da su eh ba mutum yana zuwa ya je sai ka bai ce ba zai tura ma kuɗi kuma ka duba ka ga alak su ya tafi ka gane alak din na bogi ne ana yi ko ba duk wannan da ya za a yi da su so eh ban gane lambar cikinta ba eh haka ne Allah ya saboda haka dai gaskiya a irin wannan ne nake faɗa nake cewa in fitina ta taso wa al'umma malaman duk da suke da bakin da za su yi magana suke da sauti a ji ya kamata su tsoron Allah su dinga magana a inda ya kamata su yi magana ba shiru za a yi ba sai idan mutane sun fada bala'i tukunna sannan a dawo ana tunanin ya za a yi so in an canza tsarin ne al'umma tana bukatar ta sani shi yanzu an canza tsarin ne. in ko tsarin nan yana nan yadda yake a zo a ƙaddamar da maganar sabon kuɗin nan sannan babu wani isasshen kuɗin nan a banki ta yadda kai in ka yanzu ko a atm yanzu in an ji don allah sabon kuɗin da za a baka za ka cira atm da ɗari biyar da ɗari biyu da dubu ɗaya sababbi ne ko tsofaffi ne da wannan wani irin renin hankali lillahi wa rasulihi ba da haka dan Allah wanda ya kamata suna iya magana akan wannan abin su tashi su yi magana akan wannan abin ƙasan nan tana cikin matsala to bai kamata ya zamanto kullum folisin da ake kawowa ma ya zamanto kuma abu ne da zai ƙara ne matsala ba warware matsala zai ma Allah maɗaukakin sarki ya sa mu dace وبهذا القدر كفاية وسبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته